risala lam yazal allah bai gushe ba bi jami'i sifatihi da dukkan sifofinsa wa asma'ihi ta'ala da sunayensa maɗaukaki an ta kuna sifatuhu a ce sifarsa ta kasance makhalukatun to ya ɗauka ka gabarin haka ko a ce asma'uhu muhdathatin ko sunayensa kirkirarru ne ko fararru ne ko sababbi ne Allah ya ɗaukaka a ce sunansa ko sifarsa fararriya ce Allah ya magana da annabi Musa bi kalami hillazi huwa sifatu zatihi wanda wannan kalam din sifa ce ta zatin Allah Allah yana magana sanda ya ga dama da wanda ya ga dama la khalqun min khalqihi ba halitta bane daga cikin halittun Allah shi wato maganar Allah din ko kuma maganar Allah din Allah ya yi tajalli ga dutse fasara dakkan ce mm. dutsen nan ya zama rushashe min jalali saboda ganin girman Allah da yace rabbi arini anzur ila qala lan tarani walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra musa saika Allah ya tajalli akan dutsen kamar kwayar zarra sai ga dutsen ya zama toka a gashi a shi kaga Allah ba zai gani a duniya ba ومن قال في ainihi رآه بعينه فذلك صديق دغا wata marada ganin Allah mumkin ne a lahira amma a duniya ba maganar aga Allah وأن ƙur'ana كلام وأن القرآن magana Allah ne laysa bi makhluqin qur'ani ba halitta bane da balle kuma ya buce a ce babu shi ya kare wani lokaci domin halitta karewa take ko ta tsufa ko ta mutu ko ta lalace Da ƙur'ani ko yana nan daren dam kuma ba sifa ce li makhluqin ba fayan fada balle a ce kuma ya ya kare wato ba zai kare ba zai buce ba sannan wal imani bil qadari mutum ya imani da kaddara khairihi wa sharrihi mai daɗi da mara daɗi ma qaddarahu Allah ta'ala alal khalq abinda Allah ya kaddara wa halitta zai faru shine ya bi matakai guda hudu ilmuhu kitabatu mashi'atuhu khalquhu ilmun kitabatu maulana mashi'atu wa khalquhu wa ijadun wata kauyinu ilmun kitabatu maulana mashi'atu wa khalquhu wa ijadun wata kauyinu duk abin da ya faru a duniya Allah ya san shi ya rubuta shi ya halicce shi ya zartar da shi amma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin hulwahi wa mri wanda abu zai zo maka da daɗi wani abu ya zo maka da rashin daɗi wani ya zo maka da alheri zo maka da sharri to duk daga Allah ne yanzu ka buge ka ji cewa sharri ne amma kuma ka kalle shi ta wata fuska alheri ne domin Allah zai kankare ma ma musibatun sibul muslima illa kafar la bayan sayyatihi hatta shaukata shakwa ba wani ciwo da zai same ka sai Allah kankare ma zunubi in ka kalle shi ta bangaren ciwon da ka ji sharri ne amma in ka kalli abin da ya haifar alheri ya haifar so da sai ka ce sai ka karba to da ka yi musifa ta samu mutum mutane hudu suke kasuwa kamar da shaku Usaimin ya ci idan musifa ta samu mutum hudu ake kasuwa at-tasaqqut bil qalbi aw bil lisani aw bil amali wani zai nuna fushi a zuciyarsa ya dinga jin haushin Allah dan me Allah zaka hana ni kudi ko ka jarfe da rashin lafiya ko kowa ya zama kaza ni ban zama ba an banni a baya da abokaina bai ta wani yayi can wani yayi can wani yayi can wani yayi can ni kuma ban je ko ina ba ka sa fushi a zuciya ko kai wani aiki da zai nuna fushi kamar masu marin kansu ko kuma wata magana za ta nuna fushi kamar cewa yo na shiga uku na lalace kaga wani ya nuna fushi da bakinsa wani ya nuna fushi da aikinsa wannan kuma ya nuna fushi a zuciyarsa to wannan su suka fada a jaraba daga nan sai makamus sabar wani kuma zai hakuri, shi sabar akwai ciwo amma ka danne ka ji ciwon abin ka ji zafin abin amma ka danne innal aina tadma wal qalbu yahzan wala na ƙulu illa ma yurdin rab sai ka faɗi maganar da take na lillahi wa na raji'un to wannan zaka samu lada saboda abin ya maka ciwo amma ka danne ka haƙura sai ko maqamul eh, shukur maqamul rida shi maqamul rida idan musifa ta zo ma ba so kake ta taho ba so kake ta zauna ta dan kwana biyu tukunna ka dan ci wahala tukunna dan zazzabi ya zo a ce mai ya tafi kwana biyu ɗan dan yi sati guda saboda ka san abin da zai kankare maka na zunubi da abin da zai kara maka na daraja to wannan ba kwa ke kawo matsayin ba mu gudu gudu muke ne magani dan mu maza maza mu warke mu maza maza mu koma harkokin mu ko da masu kyau ne ko da marasa kyau ne to kaga dan na daga ga amma mutum ya kai mukamin rita in yana ciwo sai ka ganshi kawai kana alhamdulillah ba komai shi kan shikenan ba wani wani ma ba zai faɗa ba yana ciwon har sai ciwon ya warke sai in ya kasa fito da shi ko ya kasa motsa shi ta hukuma kamun shukur shine na ƙarshe Allah ya dora ma musifa ka ce Allah na gode <laughs> Allah ya dora ma musifa ka ce ka gode wannan ayyukan ma wannan mukamin yana da wahalar kaiwa Ta ma akwai waɗanda suka kai wannan marhaban suke in ma suna jin daɗi sai su ta kuka Allah ko lahira muke cin ko lahira muke cin yawa na ga ina ta samun ina ta samun lafiya komai yana tafiya daidai anya kuwa ba lahira ta nake ci ba amma ya ga musifa na ce to alhamdulillah tun daga ga musifa ko sabo ne ake kankare mu ko daraja ce ban da ita ake kara wannan layi shakartu da kuma ya gode a kara karo masa da shi ne da ai su a gurin sun an karo din ma ba matsala sun da sun sa Allah baya hukunci da kuskure kuma duk da kaga Allah ya saka abu to nan yafi kamata a saka shi duka abin da kaga ya faru din na kadi qaddarahu Allahu rabbuna Allah ya kaddara shi wa makadirul umuri biyadihi kaddarawa al'amura duka tana hannun Allah sai kaddara wani baki wani fari wani gajere wani dogo wani mai kiba wani siriri wani mummuna wani kyakkyawa wani mai fushi wani mai hakuri wani mai juriya wani mai kasala wani duka mutane na iri iri a su ga su iri iri a halinsu wani mai hakuri wani mai fada wani mai juriya wani mara juriya ha gane mu daban mu daban to wannan shine makadirul umur sannan wani ya kudi wani ya arziki wani ya karatu wani ya mulki wani ya shiga siyasa ya ta bugawa ya zama ciyaman na fati wani ya shiga harkar malanta zama ustaz zama alaramma zama alkalin gasar qur'ani ya taka da mutane <laughs> kowa da darasa eh? duk ayat da aka ce ba a ja daidai ba akwai dan wani harafi da bai fito ba sai an je an sha bagaruwa da tafarnuwa tukuna sosai wa masdaruha magangararta an qada'ihi daga hukuncin Allah ne duk abin da ya gangaro ba wai juzafan ake abuwa suke faruwa yadda suka ga ba ba wai ta ci barkate Allah yake ba duk tsari ne komai a tsare yake wa in min shay'in illa inda na khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadri ma ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq abin da ke hannunku zai kare ko ilimi ko karatu ko mulki ko kudi sai ya kare wa ma inda Allah ba na na rasul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un ni zan gaje kasa da abin da ke cikinta kuma gare ni za a dawo alima ya san komai tun kafin abin ya faru ba wai sai ya faru ba ya lau ma kana ma yakunu ma lam yakun law kana kaifa yakunu qabla an yakun ilimin Allah ya haɗa abubuwa guda takwas abin da gaya muku satin da ya wucewa ya rike zai kawo mana su ilimin Allah haɗa abubuwa guda goma ilmuhu ya shimalu alja'iza wal mustahila wal wajiba wa ya shimal bawatin al'umuri wa ya shimalu zawahirar al'umuri wa ya shimalu makana wa ma ya kunu wa ma lan ya kun ilimu laisa masbukun bi wa wala malhukun bi nisiyan kun hada ce ko duk sanda aka ce kai ta'arifin ilimin Allah a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in idda saka ce ilmuhu ilmin Allah ya tattaro mustahila abinda ake ganin ba zai yi ba to yana cin ilimin Allah wal mumkin abinda ake ganin zai iya yiwuwa, yana cikin ilimin Allah wal wajibat abinda ake ganin akwai shi ya yi lalle akwai shi to shi ma yana cikin ilimin Allah ka ji uku ko sannan ya alamu ma kana ya san duk abin da ya kasance wa ma ya kunu da abin da zai kace wa ma lam ya kun da ma abin da bai kasance ba ga can ma an samu uku ya zama shida sannan ya shimalul zawahiral umur wa bawatinal umur kaga ya zama takwas kenan ko sannan ilim hu laysa masbuqun bi jahlin wala malhuqun bin shan la yadullu rabbi wala yansa ilimin Allah ba da ba shi da ilimi ne zama mai ilimi ba kuma ba bai manta wani abu daga cikin iliminsa ba wanda mu da kuma sannan iliminsa ba shi da iyaka mu ilimin yana da iyaka a haɗa bi kulli shayin ilma wa za kulli shayin adada amma kai wa ma ufaqu kulli zi ilmin alimun wa ma utitu min al-ilmi illa qalila fajara ya gudana ala qadarihi bisa yadda Allah ya kaddara da yadda Allah ya kaddara abu haka yake kasancewa ta taqdir ne wala ya kunu min ibadihi qawlun ba wata magana da za ta fito daga bayinsa wala amalin ko wani aiki illa wa qadi qadahu wasa baka ilmuhu bihi sai ya hukunta shi kuma ilimin sa ya gabata da shi shi sa ce ma yalfizu min qawlin ma yalfizu min qawlin annakira fi siyaqin nafai ta ummu ma yalfizu min qawlin wannan kira tufi siyaƙin na fai tuɗin umumu a wasu yaƙin na hayi ka za ka manma tufi dani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a ala ku saurara ya alamu Allah ya san man khalaqa abin da ya halitta wa huwa latiful khabir shine mai tausasawa mai zurfin sani yudillu yana batar da man yasha wanda ya ga dama batar da shi fa ya khazilhu sai ya tabar da shi amma bi adalihi da adalcinsa ga ka tabi adalci ne ba zalunta aka tunda kai kayan Allah ne wa ya hadi man yasha yana shirye da wanda ya ga dama bi bi fa yuwaffiquhu sai masa muwafaqa bi fadlihi da falalan Allah fa kullum kowane mutum muyassaru an sauƙaƙa masa lima khuliqa lahu ga abin da aka halice shi in halice ka dan wuta sai ka ji aikin wuta ya maka sauki in halice ka aljanna sai ake aljanna ya maka sauki yanzu wani ba zai zo ya zauna nan tare da mu sai ce kaga wasu da Allah ba su da aikin yi su rike wani tattafai kawai da wani abin a hannun su ana can ana harkoki suna nan suna ta karance karance wani ne ya wuce malamai suna karatun sahihul bukhari ce kai malam an tafi wata ku kuna nan kuna ta haddasa na <laughs> gashi duniya ta ci gaba an je kan wata ku kuna nan kuna haddasa na da malam ya yi murmushi yace to kai yanzu kai a ina kake to da kai aka je watan yace a'a da kai ake haddasa na yace a ce to kai ka tashi a banza <laughs> yace wanda suka je kan wata halitta ce ta je wajen halitta mu kuma da muke haddasa na halitta ce za ta tafi wajen Allah mu wajen Allah za mu su kuma wajen halitta Allah za su kai ko ba ko daya kai baka je kan baka bi su an tafi kan watan da kai ba baka biyo mu an tafi wajen Allah da kai ba kai haddasa na wala ga wancan ka tabe a tsakanin wannan kai shi da ya samu duniya sai ga kamar ku da ku samu ba kamar kun yi asara saboda shi gayarsa zalika mabulaguhum min al-ilm su duniya ita ce karshen tunanin su cewa in baka samu anan ba an gama da kai shi yasa kowace hanya za su bi sai sun yi kuɗi da haka kaka gwada kanka kafirai kula ana cewa kafirai sun fi mu kuɗi to dan me ba su fi mu kuɗi ba tunda su ba halal ba haram su kashe mutum su sai kwaya su sai da bindigogi su da ba su tara kuɗi ba ta kowace hanya muku kana yi kana duba nasi kana yi kana duba nasi in ka da zan zuciya ma kana istighfari shi ku komai ne ma yake ya kashe mutum ya yi tsafi duk idan ya kuɗi kuma a ce sai kai za ka fi shi kuɗi kai da kana yi kana taka tsantsan kana yi kana dubawa kana kana sara kana duba bakin gatari kai caɓe ila ma sabaka min ilmi zuwa ga abin da ya gabata na iliminsa wa kadarihi da kaddarawarsa min shaƙiyin cewa mutum taɓaɓɓe ne to sai kaga taɓewa ta masa sauƙi au sa'idin ko ko mai arziki ne sai arziki ya masa shi na yake a wannan hadisi na hudu yake cewa ah, sadiqul masduq anna adaku jumu'a khalqu fi badri ummihi 40 yawman ya yakunu har zuwa karshen hadisi ke cewa lazina fi muhammad bi yadihi la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu la zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi ahli fa yadkhulaha ka gani wani saura kiris ya tafi aljanna sai aikin yan wuta wani saura kiris ya tafi wuta sai aikin yan aljanna yasa aka ga wani a ƙarshen rayuwarsa sai musulunta wani a ƙarshen rayuwarsa sai lalace yanzu kama abdullahi alkasimi kasimi wani babban malami ne a saudiya ya ridda lokacin da yake rubuta tafai yake kara hadisi da sunna da tauhidi har sai da malamai suka dinga masa addu'a akan harami a masallatan harami ana cewa shine magajin shekul islam ibn taymiya amma sai dinga jin ya isa kamar sa yana malami a ce malaman harami suna masa addu'a ya ji takama ya ji isa ya ji kasaita malam kawai sai ya je ya karanta falsafa sai ya ridda sai dawo ya ce hazi hiyal aglal ya rubuta littafi yana sukan musulunci yana zagin allah da manzansa yasa ka mutum ya yi takama ya ga wani yana da fasaha ko ilimin hadisi ko ƙur'ani ko fikihu ka dinga jin kai wani ne sai Allah ya juya zuciyarka ka ji abin da ya fita ranka ka daina sa mutum kada ya rabu da Allah da addu'a ta'ala an ya kuna fi mulki ta'ala Allah ya ɗaukaka an fi mulki ma la yuridu Allah ya ɗaukaka a ce a cikin mulkinsa akwai wani abin da ba haka yake nufi ba sawa'un irada ce shar'iyya ko irada ce kauniya to irada ita kauniya dama yadda ya ce haka inna ma'amurhu iza arada shay'an an ya kula kun wani irada ce kauniya akwai kuma irada shar'iyya yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra al-usra aw yakuna bi ahdin 'anhu gina ko a ce wani ya wadata gabarin Allah wani ya ce a ah, ni a yanzu bana bukatar komai a wajen Allah wallahu al-gani wa antumul fuqara mm. wallahu ganiyun anil alamin kowa mabukaci da antumul fuqara ila Allah ko a ce ga wani mahalicin wani abu illa huwa sai Allah rabbul ibadi mahalicin bayi wa rabbu a'malihim shine ko mahalicin ayyukansu katihim shi ya kaddara motsi duk wani motsi da kaga ana yi a tashi aje can a dawo a dawo duk kaddarawa Allah ce da rubuta wasa wa ajalihim sannan shi ya sa musu ajali to sai ka ja aya nan nan ne gurin tsayawa wa ajalihim alba'isu sai kai magana shiga aiko manzanni kuma